Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Hauwa Aliyu ke farin cikin sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a mukan baiwa masu sauraronmu damar tofa albarkacin bakinsu kan lamura da batutuwa da ke ci musu tuwo a ƙwarya. A wannan Juma'ar ma haka shirin zai kasance. Yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko kamar haka. sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba jihar Neja, memba amare matasan Afirka reshen jihar Neja. Ranar Juma'a rana tamu muna muku godiya da fata alkhairi ilahirin ma'aikatan gidan rediyon Faransa bisa ga dama da kuke bamu mu faɗa albarkacin bakin mu a ranar Juma'a. To hakikanin gaskiya yau tunatarwa ce kamar da na saba idan har na samu dama zuwa ga gwamna mu Umar Bago bisa ga alkawarin da ya mana yayin ziyarar shi a garin Ibbi na aikin wutar lantarki da hanya wanda ya ɗauki alkawari alƙawari da cewa insha Allahu zai yi aikin hanya kamar da aka saba mana alkawari hakikanin gaskiya karamar hukumar Shehu gabaki ɗayanta babu wata hanya da ake fita da amfanin gona sama da wannan hanya wadda ta taso daga ebi zuwa da ja wuce zuwa Kanya da fatan ubangiji Allah ya bada ikon cika wani alƙawari. da fatan sakon kuma zai kai ga kunnuwan mai girma gwamna hakikanin gaskiya gidan rediyon Faransa muna muku fata alkhairi. Radio France International da magana Anas Habil Muhammad daga nan birnin tarayyar Najeriya. Um, ina wa dukkanin ɗaukacin al'umma da ke faɗin duniya barka da wannan babbar rana ta Juma'a da fatan Allah ya shi ibadun um, tsokacin da zan yi dangane da yadda wata Ramadan da ke gabatar mu wanda yau mun shiga ɗaya ga watan sha'aban muna fatan allah ya nuna mana ga farkonsa kuma muga ga sa lafiya na gode rfi hausa sunana mustapha bayan mega daga nan guso jihar zamfara tarayyar najeriya yau juma'a ra'ayi na shine dangane da zumunci da ke sun ya gagari talakan najeriya mota ba ta hauwa ta yi tsada katin nan da talakawa ke saya suna kiran yan uwa da aminnan arziki waɗanda ke nesa su ji wani hali suke ciki shi ma an kara mashi farashi da shi da data kwanakin baya gwamnoninmu na arewacin najeriya sun yi ta tayar da jihohin waya akan wannan sabon tsarin haraji da gwamnatin ta. tarayyar najeriya ke son ta kara amma tunda an faɗa ma kowace jiha irin kala kason da za ta samu na wannan haraji gwamnoni sun aminta da wannan haraji wannan shi ya bayyana da cewar wa'annan shugabanni namu ba don talakawa suke yi ba suna yi don kansu da iyalansu da gidajensu. sunana hassan albasari abuwa fana angon fatima da ke nan cikin garin fataskun jihar yoban tarayyar najeriya to za mu yi amfani da wannan dama wajen ƙara kira dangane da zaman da aka fara yi yau ina ga zama ne zai kasance kamar na uku a can yankin tafkin Chadi wadda ake gabatarwa a nan cikin birnin Maiduguri to fatan mu dai sarakuna din da ma kuma gwamnoni da suka halarci wa'innan tarurruka ɗin! Allah ya sa a cimma abin da ake bukata kuma dangane dai da batu dai na tsaro da ake ta ƙara tattauna a wannan yanki ɗin! to fatan mu dai Allah ya kawo sauƙi a cikin wa'innan al'amura din. RFI ya Hausa mai magana Usman Ebien Lobon Kari karamar hukumar ta binci a jihar Sokoto a Najeriya. To dangane da irin harharen da sojojin Najeriya ke kai ma 'yan ta'adda gaskiya abu ne da zamu jinjina ma sojojin Najeriya. Sai dai gaskiya kashi wai a ce har yanzu an dakarun Najeriya da agire mu kwarari a ce sun kasa kama Bello Turji shina ta azabtar da al'umma gaskiya wannan abin ya nuna gazawa gwamnati kuma akwai buƙatar gwamnati wani abu akai gaskiya akwai alamar lauje cikin nadi ga harkar tsaron Najeriya a ce wai dan mutum guda irin Bello Turji shi to yana fafutuka haka a ce har yanzu ba a ga karshen shi ba a kama shi ba gaskiya akwai bukatar gwamnatin Najeriya ta yi wani abu kai Allah ya kama zaman lafiya na gode sashen hausa na gidan rediyon france kuna tare da kabir kwangila flyover zaria kaduna state a tarayyar najeriya to ni a yammacin juma'a nan ra'ayi na shine wancan taro da ake gudanarwa a tafkin chadi wanda ake sa ran tashin shi yau allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu abinda aka tattauna allah ya sa ya amfani al'umman afirka baki daya ya amfani ƙasa da duniya baki daya sannan kuma wannan tsananin tsadar rayuwar da muke fama da shi a ƙasanmu najeriya allah ya kawo mana sassauci allah ya kawo mana sauki muna fatan gwamnati za ta ƙara ƙaimi da azama wajen magance wannan tarin matsalolin da suka addabi ƙasanmu kama daga kan tsaro da hauhawan kayan masarufi ina muku fatan alkhairi rediyo france ku tashi lafiya. Domin shigowa ko neman damawa da kai ta cikin shirin turo mana saƙo ta lambar wayar mu kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya ko shafinmu na facebook a hausa arafai yanzu ga ci gaban shirin alaikum arayafai hausa mai magana yahaya alkanawi a tijani daga ajaga karamar hukumar nasarawa a jihar nasarawa mazauni a nan birnin kano najeriya a wani hakika muna godiya da damar da kuke ba mu muke tofa albarkacin bakin mu kowace ranar juma'a muna godiya arayafai hausa sosai sosai to a yau na shigo wannan filin na da domin na dan tofa albarkacin baki na dangane da kikikakan da ke faru tsakanin kasashen na uku wato Nijar Mali Burkina Faso dangane da fice wanda suka fitar da sanarwa cewa sun fice a hukumance to wannan abu bai zama da mamaki ba duba da gaskiya kasashen na uku lallai dan Allah muna kira gare su su hau teburin silo su zauna a ci gaba da tattaunawa wannan wariya din da su suka ware kansu ba abun alkhairi bane annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita fa kora ba ta cin wato akuya da take cikin garke sai wacce ta baranta kanta cikin garke kaga wannan abun gaskiya kuma cewa kai taron yawa ya fi taron karfi wannan shawara ce gare su nagode alfa hausa sashen hausa radio cross international alfa mai magana ma'azu kabiru ciguminka daga alba international market da ke jihar lagos a tarin nigeria muna a kwandon dama mu yi kira ga hukumomi suwa allah suwa garin allah su kalli al'ummar jihar zamfara musamman al'ummar shinkafi duba da irin yadda hare-hare sun ƙara matsakaimi yanzu yan ta'adda sun sa su gaba a kashe wannan a ɗauki wancan a kwashe duke wannan wanda hakan sun ce goma jiya da tunda tunda an ka fatattake yan ta'addan yanzu abin hare hare sun karu dan Allah sojin da an ka kai wurin nan su taimaka su koma tsaya wurin nan su ga sun ga sun kakabe wannan matsaloli da a can wurin na wayannan yan ta'adda ubangiji Allah ba su ikon kama wannan yan ta'adda Bello turge shi da sauran masu goyon baya da ma mai gidan nashi Isma'ila muna godiya alfa da dama muke ba duk irin juma'a wannan Allah Radio France International Comrade Umar Babanya ya sabon gida karamar hukumar kafin Hausan jihar Jigawa a Najeriya. To a yau mun shigo nan shiri ne domin wato mi magana akan batun ah, kwangilar hanyar da aka bawa 'yan kwangila musamman a wasu sassan jihar Jigawa. ciki har da hanyarmu da ta taso daga garin Tagi zuwa Kwatalo daga ko kuma mu ce da garin tage zuwa sabon gida ta wuce kwatalo so don haka wannan hanya mun daɗe muna ta korafe korafa a kanta to amma mun ji gwamnatin jihar jigawa ta hasale da wannan hanya har ma an ba 'yan kwangila muna fata muna addu'ar dan Allah a yi ƙoƙari a zo a fara gina mana wannan hanya don ganin an cire mana kitse daga wuta. sunana usman mai dala bosheri a jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar gance da dama da ake bamu a wannan kafa mai albarka yau ma zan yi kira ne ga yan uwana matasa da suke hutowa social media da ma wasu eh, mutane wanda suke aza kamera a gaban su domin zagin wasu shugabanni namu musamman ma na nijar da tarayyar najeriya wanda hakan ba daidai bane ya kamata a ce su yi amfani da wannan kafa da wayar da kan al'umma na haɗin kan wa'annan matasa ko kuma ƙasashe guda biyu musamman ma tarayyar najeriya da nijar wanda ƙasashe ne wanda aka san su a duk duniya ba a gaba wasu kasashe wanda suke kamanceceniya da juna da ma eh, tsawon iyaka tsakanin su kamar tare da Najeriya da Nijar ko da an samu daidai zamanto eh kabilun sun bambanta wanda hakan kuma muna ga haɗin kai tsakanin wa'annan al'umma da kasuwanci da cigaban kasashen dan waɗansu baraka ta samu ga shugabanni ko kuma ra'ayin siyasa ya rarraba kan shugabannin mu bai kamata ba a ce mun hutu muna zage-zage maimakon mu haɗa kanmu domin eh zuwa kasashen namu ci gaba To Duka-duka da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ɗaukacin abokan aiki na na Radio France International RFI musamman injiniyar mu a yau da ya haɗa mana sauti Ibrahim Tukurkefi. Ni Hauwa Aliyu da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alkhairi.